shugaban majalisar malaman sheikh muhammadu sani haya jingir ya yi wannan furuci ne a hira da manema labarai da ya gabatar a ƙarshen taron wa'azi na ƙasa da ƙasa da ƙungiyar jama'atul izalatul bid'a ta gudanar a bauchi abin da nake da shi na sabo ga mu da 'yan siyasa kowa da kowa a najeriya kar wani ya kuskura ya ce zai maya tafiyar da tsarin siyasar kasar mu a yanzu karba karba karba karba ta rushe demokradiyyar da ake fada ta rushe wa mutane yancin da aka ce suna da shi san zuciyar wasu ya shiga ciki sun mayar da abin mulkin mallaka kuma muna roƙon Allah ya tsare mu daga mulkin mallaka ya ba mu yancin da za mu zaɓi wanda muke so ba a rika ce ba na kama mai shekara kaza a kamun managarta kana yi haka da aka tambaye shi game da batun tsaro a najeriya shugaban majalisar ta malamai ya danganta faruwan hakan ne kan kasashen ketare da kuma wasu kabilu da ba sa son zaman lafiyar najeriya nawa tunanin wannan abin karfinsa daga kasashen da suke gaba da najeriya ne daga waje domin su ne suka kawo mana talla kasashen a watsa bayoyin bugar da mutane samari a hana 'yan siyasar adalci yunwa ta gallabi mutane a basu kuɗi a ce su shiga daji su kaso mutane don su rushe najeriya a sanarwa suka bayar cewa za najeriya za ta rushe 2015 suka mana wannan mugun fata kaga ba sa samu kaga mun san wa'anda ba sa samu kuma daga kasashen su ake kawo kwaya mun ga kuma ganin rigimar najeriya da rashin tsaranta daga nan, gurare ne bari gaya muku abin da yake ya wuce wai an samu wayanda suka yi kira a najeriya suka kira wani shugabansu ya ce a dinga banka wa caji ofis wuta ya kowa aka hadu da shi a 'yan sanda a kashe shi yace ce za su balle daga najeriya suna ta kashe mutane to kututin rashin tsaron daga can ne a gona daga bisani shehin malamin ya yi addu'ar zaman lafiya a najeriya da kuma baiwa shugabannin ikon gudanar da mulki mai adalci addu'a ta shine allah zauna da najeriya lafiya Allah ya ƙara mana son juna Allah ya taimaki shugaban ƙasa Buhari Allah ya raba shi da babbakun mabiya a kewaye da shi ƙasashen da suka halarci taron wa'azin sun hada da Ghana Kamaru da kuma Nijar Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya